الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إغوى ماسو جرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to الله ikon Allah bayan azumin Ramadan mai daraja da kuma hutun cikin ikon Allah darussa su da tsarin tsarinmu a wannan wuri mai albarka shekaru aro aro inda an je hutu to karatuttuka ba sa dawowa sai an fara da ƙur'ani muna kuma tawassuli da irin haka ga Allah Allah ka girmama mu ka daga darajojin duk musulmi duniya da lafiya ta hanyar mai da hankula zuwa ga ƙur'ani bisa fahimtar magaba to a wannan rana ta 29 ga watan shawwal kaga duk waɗanda ba su samu dama azumin shawwal ba ya wuce su kuma shekara ta dubu da ɗari hudu da kuma arba'in da bakwai cikin baka kuma sha bakwai daidai yau ga watan hudu wato watan afrilu dubu biyu da ashirin da shida yau kusan karatun kamar da na faɗa a kuɗu ba akwai tsokaci kan wato irin abin da ke faruwa na fitintuno na taɓa darajar musulunci da wasu gafalallu wanda ba san inda suka madosa a rayuwarsu ba na kuma inda ƙur'ani tuntune ce kai zai faru ma bakon abu bane to da ya gaya mana haka ya kuma gaya mana mafita domin faɗa ko da ba daki daki daki ba a hutu ba to ba zan so a ce wannan ne kaɗai ba magana ba sai mun fara da ƙur'anin tukun don shi ne mabuɗin ci ma fara karatun ke saboda haka za mu ɗora ne daga suratun nisa darasi na uku kenan kuma aya ta goma sha ɗaya saboda haka malam karanto mana tun daga aya ta goma sha ɗaya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 إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف نعم ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها آبائكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركوا من بعد وصية يوصين بها يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية تنسون بها أو دين وإن كان واحد فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية To من الله والله عليم حليم تو waɗannan guda biyu idan kana maganar rabon gado da wannan aya kun ce ayoyi guda biyu aya ta goma sha ɗaya da kuma wato ayoyin nan guda biyu na ƙarshen ita suratu an-nisa to su ne jigogi akan rabon gado ana jiko wato ya staftu na kakulilla waɗannan da kuma wannan aya ta ƙarshe aya bakwai. to da farko tukun menene gado eh, gado shi ne abinda mutum zai samu daga wani da ya bar duniya shi wanda ya bar duniyan nan abinda ya bari na dukiya shi wanda aka bar shi a raye sai Allah ce ai kana da haƙƙi a bisa wasu dalilai ka karɓi wani abu daga dukiyar wanda ya mutu ɗin nan shi ne zaro shi ake ce da shi al'ir ko mira abinda ke yin gado kuma uku ne. aure shi yasa miji zai gaji matar shi in ta mutu za mu ji rabonta ita ma mata za ta gaji miji in ya mutu duk za mu ji ƙorani duk sai da fallar su ne kuka ji ma na karanta ma to kaga aure dalili ne mai ƙarfi na attawaro na biyu nasaba dangantakar jini ɗa da uba ai nasaba ce ɗa zai gaji uba idan uba ya rasu uba zai gaji ɗa idan ɗa ya rasu in sun bar abin gaba abin zai ci gaba da rassantuwa ɗa ɗan ɗa jika da sauransu na uku wala'i wala'i ɗaya ne cikin dalilai uku da ke sa a ci gado to menene wala'i wala'i alaƙar bauta tsakanin ɗa da bawa misali idan mutum yana da bawa lokacin da ake bauta kenan to shi wannan bawan da shi da abin da mallaka na mai gidan shi ya'yan ba za su gado da muddin yana ƙarƙashin wannan bautar shine al-imam ar-rahabi ya faɗa a cikin waƙin shi yace asbabu mirasil wara salasa kullun yufidu rabbahu mirasa wa hiya nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'dahunna lil mawarith sab yace ka sani abin da ke janyo a ci gado uku ne shi na gaya muku shi baya ga ukun nan babu wani dalilin cin gado in ba ukun nan ba aure wala'i dangantaka to shi kenan kuma abin da ke hana cin gado shi ma uku ne ya ce wa yamna ushakhsa min al-miras wahidatun min ilalin salafi rikun wa qatl wa ikhtilafu din fa fa laysa shakku kal yaqin abin da ke hana ci kaga can abin da ke sa a ci gado yanzu kuma abin da ke hana cin gado guda uku rikun bauta ta yi shi ne muka faɗa yadda walayi ke sa a ci gado to kuma bauta kan hana domin ya ba za su gaji ubansu ba ko da ne gidansu kun fahimce ne shi ne da kudu wa katlun da kisa duk wanda ya gangancin kashe wani wanda zai gaje shi to sai a ce ba za ka ci gadon ba tunda ka gaggauta kashe shi ba ka san ajalin shi ka ɗauki misali a uzubillah ɗaya ya kashe uban shi saboda uban ya daɗe bai mutu ba shi kuma yana zai ci gado sai kashe shi aka gane ka bayan za a kashe shi shi ma ba gado haka mace in ce miji miji haka Allah tsari na kari biyu kenan da kuma kafirci babu gado tsakanin kafiri da kafiri eh, abin Allah ya kiyaye a ce mutum yana da ɗaɗan sai zama kafiri shi kenan musulunci ya kowai gado tsakanin ko mutum ya auri wata wadda ba musulma misali ya auri kirista ko ka ce ya halata in ya mutu in ta mutu ba gado tsakanin waɗannan muhimman abubuwa ne mu ƙara sani to daga nan sai mu koma cikin maza mutum nawa ke cin gado mutum goma ne malamin suka ƙara ainihin biyan suka zama sha biyar ya ce alibin wabin olibin mahma na zala wal har ƙarshe wal jaddu wal abu lahu wa in ala ɗa da ɗan ɗa da ɗan har ƙasa haka in kuma ɓangaren to sannan kuma ba a cin gado idan ba a da mutuwar wanda za a gaje shi ba dole ne a samu ta haƙƙoƙo wafatil muwarrisi wata haƙƙoƙo hayatil warisi kun gane kuwa idan mutum ya yi dogon soma ba za ka ce ya mutu ba ci gado ka sani kuna dare? har suna ganin inda za a binne mutum sai aka gama da kabarin na motsi a shirya mutu kun taba jin wani? don yi na tabbata sai a bude a ce fito shi ganganci aka yi fito ba Allah likulli ajalin kita to kaga ba magana wai ka ci gado a bai mutu da haka ne suka ce kaddara in mata da miji za su shiga mota suna jaya suka yi hadari duk su biyun suka mutu aka rasa waye riga wani mutuwa a naurin babu gado an samu mushkila domin sharaɗi ne wanda za a gaje shi a tabbatar ya mutu wanda zai gado a tabbatar da to an zanta da su duk sun mutu hana rantsuwa sai dai a zamanin yau tun da akwai na'ura ta gane wa ya fara mutuwa akwai autopsy a yi da alifitanci da ake sai ce eh na'ura ta gwada mana ko da dumuntar da su gawa gawaki ba su amma na'ura ta nuna mata ce ta fara mutuwa to bisa wannan shaida ta ilimi ta ce to shi kenan akwai gado amma aka zo aka rasa waye sai dai inda za a zo a tarar da misali mijin ya riga ya mutu masha Allah jikan mu gaba daya amma matar tana harbawa numfashi to aka gado a wurin dan ya riga ta mutu arabtum sannan za mu ji ba magana gado in akwai bashi kwarai kuwa yanzu misali uba ya rasu ya bar miliyan ɗari dukiyar shi kuma kuma ana bin shi bashin naira miliyan 99 ne rage na gado sai ku sai ku yi haƙuri babin ku ya haƙuri bashi kare kuwa shi sa bashi kamar da hankali shi da ya zama dole ba karkace bashi kuma ba za ka raba gadon dukiyar da aka baka ajiya ba ai ba kamar da masu shi sai sai in sun baka izini yana daga cikin rassa-rassa a ilimin rabon gado duk wanda ya saki matashi yana ciwon ajali wajen kata ji gado to sai an bata inda ba don Allah ba ya ga zai mutu wancan na sake ki awa aikin banza kai tun da kai kayi ɗanka kurta daga cin gado wannan a takaice kenan saboda ɗaya bangare na butun da muke so shi sa harkar gado muhimmin lamari a mai da hankali kuma shi ne ilimin da shi rabin rayuwa ne don suka ce in ka zo ka karanta ilimin sallah da zaka wannan a rayuwa kake shi ko rabon gado shi bayan an mutu ake ka suka ce rabin rayuwa ne a to wannan a takaice na bako to sai mu je ga aya ta goma sha ɗaya mu ji dake dake Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum Allah na muku wasiya Allah yana karantar da ku dangane da abin da ya shafi ‘ya'yanku a kan rabon gado nan karka ce au ashe aula da Allah ce maza ake miji a har mata ka ce waladu Shi ne a ok da ya ke a arabiya in ka ce waladu ya ta shigo sai dai irin dabarar nan da malaman arabiya suke yi su rarrabe ainihin namiji da mace waladun waladani haulatu bintun ne ba na su wannan dabara ce kawai ko muhimmi nan ma kawai don ka ce waladu ai daga wilada ne to ita macen ba ai wiladanta ba Allah na karantar da ku dangane da wato ‘ya'yanku fi auladikum mace ba ta ciki? tana ciki sai ce Zakari, mislu hamzil unsa yayi gado ya tabbata ga ɗa namiji mislu kwatankwacin rabon mata biyu to kaji farkon magana ke idan uba ya mutu ya bar hassan da husaina alal misali ba ba yake nan ba to suka yi aiki da wannan karantarwa lizzakari wa yake nan anan hassan mislu hazzil unsayi a bashi rabo biyu nawa to sai ya mutu ya bar naira miliyan ta kasance lissafin gwari-gwari miliyan tara suka ce is divisible by three uku za ta iya kasa uku ta shiga tara sau nawa eh nawa za ku ba su na'am naira miliyan shida kusa na fa mai dalilin ku sun ce wannan aya ɗin ga aya kuwa to ya ake rabon ya zama uku ban ya ajiyo ne kai hasan da ya ake zama uku saboda lizzakir ga kuma kunsa ya yi mata biyu plus ɗaya ɗaya ba uku kenan ba? Zane da غضى عينيهم آمن جي بيون قيامتي ويا وانا ربا ويا فيش عدل ويا فيش توسعي توسعي ان كريكي ان كريا منافقا دونيا شبوكو شبوكو ايه اه ايبا يا عدل ويا عدل تبا اكل مسلمي كأوك وانا gurɓaɓɓiyar sai ka rasa imanin da suke karyar wai yanci yanci yanci yanci wani yanci idan ka ɗauki magana gwari-gwari yanzu ita hussanin da ka bata miliyan uku haka muka bata ko? bisa wannan sharing formula ɗaya miliyan uku da ka ba Husaina da miliyan shida da ka ba hassan tsakani da Allah na waye zai fi saurin karewa hakan shi zai aure wake ba da sadaki wake ba da sadaki idan hayan gida ne wa zai biya shefanin gida kudin makaranta ita kuma miliyan uku ta sa adubu ta boye zaraba barin da me tun yana ce ba ne ba ka kawo ba za sai ya kare haka idan ka gamu da ba ba na mata sai ka yi ta addu'a kawai ka roƙi Allah ya hore to kaga hikimar ke na ta yana nan na ka ya kare to sallahu bi ahkamil hakimin Hmm? to shi ne Allah ta'ala ce lizzakari mithlu hazzil unsayayi ɗa namiji a bashi biyu riɓanye biyu na rabin mace kun fahimta kuwa fa in kunna nisa'an fawqa ne falahunna thulutha ma tara to an fara tafiya idan 'ya'yan. mata ne sama da ainihin wato biyu aka mutu aka bar su to za a ba su sulusi biyu na abin da uba ya mutu ya bai menene sulusi biyu shine 2 over 3 menene sulusi biyu na goma sha biyu to faɗa mana menene sulusi biyu na goma sha biyu kaga idan ka kasa goma sha biyu gida uku kowane kaso cikurfa akwai nawa hudu to kenan hudu ka kara da hudu nawa kenan to ashe takwas shi ne sulusi sun gane ko to idan misali mutum ya mutu ya bar 'ya'ya mata biyu su kenan sabanin in ya mutu ya bar ya mace daya ita rabi za a bata za mu zo kan kwarai kuwa wanda ya rasu ya bar ya mace ba shi da kowa cikin ya sai ya mace to Allah ce a ba ta rabi in ya bar miliyan 100 ya ta miliyan nawa kenan amma mata ne biyu sai ya ba su to over malamai suka ce shi wannan ilimi na rubon gado sai mutane ke sakaci da shi ba sai mai da hankali a karanta shi ba kuma filla-filla cikin allo ga an fito maka an yi kasa daldaki da su ina fata an gane ko wa in kanat tun ga maganar fala hannun su idan ku ya ɗaya ce mutum ya mutum ya mutum ya bari tana da nisf rabi rabi in yi ban naira goma sha ba ta biyar ashirin ka goma to kun ji wannan game da wani wali wani to iyayen shi biyu fa ku ji kwale wata hikima a nan ba ce wali yi ba hmm, wani kaga al'abu shine namiji saboda yarin jaye mace ne sai aka ce ki hakuri ki shiga gidan uba kawai abawai misali al'abawa to ga iyayen shi guda biyu da suka haife shi hmm? likulli wahidin minhuma min mimma taraka in kana lahu idan zaidu ya mutu ya bar baba da mama hmm? kuma ya bar ɗa mutum ne ya rasu baban shi na raye mahaifiya na raye amma kuma yana da ko ya to shi uba za a ba shi 1 over 6 uwa ma 1 over 6 shi ne so do so menene ɗaya cikin menene sudusin naira dubu sittin dubu goma so a cikin baba ga ɗanka da ya rasu tun da yana da ɗa jikanka ya hana ka cin kaso mai tsoka ya mai da wani obasi da nasin ƙura'ani haka ya zama uwar shi yasa Allah ta'ala ce ne wani abawaihi sai ce li kulli minhum sudus ya tabbata ga iyayen shi ne yace ce kowanne cikin su kuka ce an su taru a kansa da ce a'a yana da wani wani cikin wani wani ko ba gane ba ne to haka za a yi menene hana su musamman shi uba cin sama da haka ya bada kuma ko da ɗan na shan nono ba mutum ba ne ai zai girma wata ran aiki Abinda yake na shi ku aje mai daga baya ce ga abin da babanka ya rasu ya bari Allahu akbar kaga zai ce ashe mahaifi na ga abin da ya bari mu shi bai san shi Allahu akbar hmm? to kaga sai Allah ya ce to fa in lam yakul lahu waladun to shikenan idan shi wannan mamaci da ya nuce ya bar uba da uwa in ba shi da ɗafa kun da ji hukuncin yana da ɗafo tun ba shi da ɗa ne ya yi aure allah bai bada ba allah ya karɓi abin shi allah ka mana kyawun ƙarshe to menene rabon fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth bai bar ɗa ba to uwa za a ba ta 1 over 3 a'a amma uba an yi shiru ba ce gana shi sai ka kai shi wani ɓangare na rabon gado shi ne ta'asiri rabon gado ya kasu gida biyu ya ce wa alam bai an na isa nau'a ne homa isin wata asibin alama kusima falfardu fi nasal kitabi sita zuwa ƙarshe ya ce ka sani rabon gado ya kasu gida biyu akwai ta'asibi akwai fardu fardu shine abin da aka kasa da a baka shi kuma farilla ya kasu gida da ne akwai rabi akwai sulisi akwai nisifi akwai sudusi akwai sumin da sauransu a kundu shi ba yana cin gado da shi duk ku ƙara ɗauka duk kowa ɗauki yawon shi abin da rage nawa ne to shi ne ta'afi ne ke to shi uba a nan bayan an ci zai ci wani over six a dalilin samun mai yawwa to yanzu babu ɗa tun da babu ɗa to uba zai zo ya nuna ikon shi a nan kaka kenan to ai babu jika ɗin to a dalilin rashin wannan ɗafa sai shaya ɗin uba sai ƙara kauri sai ya ƙara mishi 1 over sama da 1 da 1 over da 1 over wanne ya kauri Aka tattala dukiya gida shida ka ɗau ɗaya da aka tattala gida ka ɗau ɗaya wanne ta kauri to uba zai ɗauki ɗaya cikin uku a dalilin babu ɗa nan babu gefen shi ko gane ba ko yawwa Akon uwa kai nake so na uwa a nan sai uwa a ba one 1 over 3 uwa nake zuba uba ba place da abin da Allah ke kenan fali ummi sulusu a ce mama wani da ya rasu da ba shi da ɗa ga kasonki ya bar miliyan 60 to suna da nawa kenan miliyan 20 haka ne da 3 into 60 20 rabanta kenan obafa duk a abin da rige zai kwashi ai shi a nan ba magana rabo in ka ji rabo sai idan akwai ɗa shi ne muka faɗa ko ku gane ba tun daga ɗa sai zama equal yani wani masu wani rasu amma tun da yanzu babu ɗa to sai uwa ta sami ɗaya cikin uku abin da rage ta ce ku turu na account eh mana Allah ne ba shi ayyaku rabon gado mai shi sa malamai suke ma tsoron rabon gado don kasu je su raba su ba wani abin da yake ba na shi shi sa alƙalai ku ji tsoron Allah yawa ana kuka da ku wasu ku an ce kuna cin tumuni tumuni ta ku ji tsoron Allah wallahi masu cin kayan marayu za a kai su wuta su soyu ka ce don kana alkali a wanda ya fi ka alkalanci yana kuma kallon abin da kafin a kullum ka taɓa dukiyar marayu ko ka taɓa dukiyar dattijuwa tsohuwa za ta shiga da don ba ta da kowa yi shi mai kai ai wuta kake ce a cikin ka iwan ba a to shi kenan bari tambaye ku don ina wannan karatun mun a tsana yake ko ba mu kare ba mu aje mu shiga sabon karatun mu dora nan gaba ko da aya ɗaya ne muka samu shin rabon gado ya kafi gidana ina son ji abin da na faɗa ko kun riƙe rabon gado ya kafi gidana biyu me da me farli da asirci madalla menene tumuni One over eight. menene sulusi one over three yawwa menene sudusi menene nisfi half menene sulusani two over three to ba su wuce haka ba ɗaya ya mutu ya rasu iyayen shi na raye ya bar ɗa da uwa da uba ne yarda wani uba me yasa suka daidaita saboda samun ɗa jikansu kun gane wani ana kiransa hujubun nakal to amma sai zaman tun mutum nan ba shi da ɗa me rabon uwa wani uba sire uba zai gado da kaso ne ko da asirci asirci menene asirci the remainder belongs to him kun fahimta ko yawwa kun ji wannan to shi kenan fa in lam yakul lahu waladu ko fa in kana lahu ikhwatun idan ku shi mamacin nan da ya rasu yana da yan uwa yana da yan uwa da suka da uwa daya uba daya maza da mata to nan uwa za a ture ta za a kau da ita daga cikin daga cikin one over three sai ta koma sudusi ɗaya cikin shida bi dalilin wujudin ikhwa saboda yan wani ashe dan wani da tasiri a rabon gado kun fahimta ko duk kun fahimci wannan to kun ga nan an ambaci abubuwa kamar nawa an ambaci sulusani an ambaci sudusi an ambaci nes to sai Allah ta'ala ya ce min ba'di wasiyatin yusi biha aw duk wannan rabo da za a yi ba za a yi ba fa sai za a yi ne bayan wasiya da mamacin ya bari in ya samu damar wasiya kenan ba Allahu akbar ai ba duk mamaci ba ne ma ke samun daman wasiya ai wani ya tafi kawai shi yasa abu ne mai kyau aka ce ka dinga rubuta wasiyar ka ka saka kashin gadon ka baka san ka zai tafi ka sauke wa mutane rubuta wasiyar ka ya nabi na bashin kaza ina min bashin kaza ka sa ka wakka mai yawanci ba ma wani zamani ibn umar ce tun daga wannan lokacin ban taɓa kwanciya face wasiyata na karkashin matashi na na tafi ku dubi takardar da rubuta kuma an san rubutu na ne an san signature ta ce ko kuwa to Allah ka samu ke sai wasiya ya ce to kaza kaza kaza kaza to amma fa mutum ba zai yi wasiya da abin da ya wuce nawa ba kun sani ko ɗaya bisa uku ba zai yiwu ba ba a yadda ka yi wasiya ka rasu ka bar miliyan ɗari uku misali Allah ka mu mai tsafta sannan ka ce ka yi wasiya da miliyan ɗari a'a da miliyan ɗari anan shi ne wani basire na miliyan ɗari uku sai ce ta ta samu shi gulki a ce ba za mu zata ce sai dai ka rage bugwa annabi ga masa Masa'ad. in ya mutu ya bar miliyan da ke gaɗe bar naira talatin to ba zai wasiya da sama da naira nawa ba oh, ka rage to bayan wasiya dai ne min ba'di yusi biha aw dainin ko bashi shine misalin da na ba ku ba magana rabon gado in ga bashi sai Allah ce uku iyayenku wa uku da ƴaƴanku la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a cikin su buku san su waye suka fi kusa ci gare ku wajen amfani ba tare ta min Allah wannan abin da kuka ji farilla ce yantakkiya daga Allah inna Allah kana aliman hakima ku sani Allah mai ilimi ne mai kuma sai mu tsaya insha Allah ta'ala za mu ji kuma to menene rabon miji in mata shi ta mutu shine abin da aka gaya mana haka ita ma mata menene rabonta da Allah ya raba miji ya mutu za mu ji gaba ta gaba in Allah ya yarda barakallahu fikum amin to sai mu je ga ku kiya inda muka tsara arab yawwa wato a zama magana a khutuba na yi ishara zuwa ga wasu ayoyi na ƙur'ani mai girma aya ta farko ita ce aya mai lamba 186 wanda suka yi sallah na kusan na ja na ayar ko Allah ce ne la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum har zuwa ƙarshe za a jarrabe ku ya ku mutane cikin dukiyoyinku da kuma ainihin kawunanku la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أزم الأمور Allah ce za a jarrabe ku a kan dukiyoyinku da kawunanku kuma sai ce za ku ji miyagun mangano daga waɗanda aka ba su littafi Kirsa da yahudu za ku ji sai mu ce a duk wani bakin arne a yanzu kafin ya faɗa wannan dama Allah ce za ku yi a shi kenan to daga cikin abin da imanin ta zai karo Allah ya ce kafiri zai yi kuma dole ne yi kuma ba bai ta bane sai zai bata maka rai amma kuma za ka ƙara imani a a shi da kuna da hankali sun ce ok Allah ce za ya to mu tsin da mu tsare ta Qur'ani <laughs> ko ko sai ga shi dole su mu ce to ai abin da na sha gaya mu shine abin da na taba gaya ma wata mace kusan shekara ashirin lokacin september 11 da ta zo daga america ta zo nan sai suka kawo sanin sahaba yar jarida ce tana tambaya ko musulmi kuna damuwa da irin takura musulmi da ake nace ina ba ma damuwa domin allah ce za ku yi na ce ya ce za ku yi to gashi kuna yi he said you and you are just doing it ku ce ok ƙur'ani ya faɗa to muƙi kamar kai ne ce ainihin a ce ai wani ba zai sata yana wurin ce ta ok an faɗa ta na kima ne ba an kare sauran da ya ba to ku in kun yi sau kare ta ƙur'ani ba <laughs> ya ce za ku yi wannan tsayar shekara fiye da dubu da ɗari hudu ya ce za ku yi kai ne taɓa manzon Allah dama Allah ya ce za ku yi wannan tsayar ƙur'ani ya riga ƙarfe fafa lolo ne kawai sai ku ci tun da ƙur'ani ya faɗa to mu ci saboda in mun faɗa za su ce tare da ya ɓata musu rai to amma ƙur'ani ya ƙara tabbatar da kanshi da kanshi to shi ne Allah ya ce in kuka yi haƙuri ban gane ku kun gane wannan saƙon ba to sai Allah ta'ala ya ce za ku ji ainihin cutarwa daga bakin waɗanda aka ba su littafi wa min allazina ashraku haka daga waɗanda suke shirka kalli abin da ake musulmi a arakan kusan arakan can yankin myanmar bama a da kusa da rangun da abin da ake musulmi a indiya a kashmir za ku ci tarbewa za ku ji cutarwa da yawa ma Allah ce in kun yi haƙuri kuka ji tsoron Allah haka ɗin kyakkyawan abu kaga wannan ayar ta isa ta nuna maka dama can za a yi abin da aka yi yadda kafiran suke a farko dalili saboda ita ƙarya da gaskiya kullum gwarawa suke amma ƙarshe ƙaryar ƙasa take dan ya ce balla qadhifu bil haqqi ala al batil fa yadmaghu fa idha huwa zahiqun wa lakum al waylu mimma tasifun suratul anbiya haka muke daukan gaskiya mu dace ƙarya da ita sai ta marmashe ta yi rugu-rugu da ita sai Allah ce Allah wadanku da irin abin da kuke yi sannan kuma Allah ce wala ya zalo na yi ƙatilukum hatta ya rudukum an dinikum ilfau wa musulmukum tun cikin bakara aya sha bakwai ba za su gushe ba suna faya karko sai Allah ya dare da gaya maka wannan aiki a wani abu ne ba ko ba to kare bai yi haushi ba to kake yi guda guda kun san guda ku? guda kayan kare ne me aka san shi da yi to haushin suke ai karnuka ne karnuka ne kare shi kuma dole ya haushi kuma ba ka haushi sai a kamu mai daraja to musuluncin ya wuce gwal yana damun su isan da suka ce sun imani da shi kafirai ne ba su ma san shi ba musuluncin kuma ya ƙiya kowa an yi an yi ya ƙiya kowa duk sauran sun yaƙe su musulunci ce a na fi ƙarfin bisa ikon Allah to shi ne na ya rage lan ya kun illa za sai cutarwa kai kuma saboda imani sai ka ji ciwo to ai kuma Allah na daga darajar ka ne kai ka ji ma ba komai to kana da matsala a imani annabi na aka yi haka ko ba yanda za ka yi wannan konuwa a zuci. Allah na so ya ga daga fiti ko da tsariya kake to waye ma zai ji daɗin haka yi? ala abada da kana da iko ai zaka da sanin Allah kun gane ko kuma kowa za a kama shi kan abin da yi sannan kuma ya faɗa yake innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون تمسك سورة الأنفال آية الأشباء يتي كافري ذات شكبه ده كشكو دنس يكي مسلم سوى صلى الله عليه وسلم إن كل يسكو كيمنا قرآن يكي ذاكو كريمنا لسكو مكونا يو كيمان يزيك أروجا ku kuna cikin nasara mu mun ƙara imani ka fahimci anatomy ya yanda yanin abu yake misali a ce kai dai za ka zama to mara kirki sai ka ce to na ki Allah ka shirya da ni ba ka tsare ta shi ba ba ka yin ba sai ka ce to ban yi ba ruwa ke da ƙarya ke mu to kuna Allah ya za ki wannan tsiyar ko kuna yi to kai lamarin sai kace to masha Allah tsara rumbun Qur'ani ka tsara godewa Allah dai ba Qur'ani ba kuma yana nufin za ka yi su ka ɗau mataki da amma ba mataki ka ƙara ce alhamdulillah sadaqa Allah al'azim yace kafirai za su ci gaba da kashe dukiya duk zake wallahi mala Ibrahim al-Jabahan yake cewa kasafin da fada fafaroma ke yi kawai tun zamanin Pope John Paul na yakar musulunci ya faɗi kasashe kusan guda biyar na Gulf ya fito total ɗin budget ɗinsu su na shekara amma duk da haka kuma musulunci kara ƙara yaduwa yake duk inda ka shiga to wannan shi ne ke ɓata musu rai musamman ɓacin ran in suka ga arewacin najeriya in suka kalli cika gun tasiri ciko mutane gun tarawih a duk abin da muka kashe aikin banza kuka yi ruwa kuka rariya kuka dora mata ruwa abin na Allah ne ku yi haƙuri in kun gane ku zo ku kama hanyar gaskiya to shi ne Allah ce za su kashe fafayon fi ƙona ha za su kashe kudin to ka isa ka hana ne Allah ce za su yi a intanet in kaga abin da suke yi na yakar annabi na yakar musulunci na kare ta da canza ƙur'ani su shigo ma ciki su ɗauko rubabbu munafukan ciki kenan تحيوي إلي فالتي فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يؤشرون وأن فيك كفر يزوى جهنم ذاك تروس شو سوى بيتي كتير كده يفارد حتى مسلمين تبيت كمسلمين تبيت سورة كذاك اليوم أني أبايا أني أينزل جنسني كوانا يوكا كيف مسلمين lokaci kaza abin ya lafa kai ma je kai wasu da manufa ne ku yi ɗan a tashi haurur a yi hayaniya ake tawa kuma tashi wata tsinin yawai ta debora dole ka ce tsinin ya mana da ta yi a ainihin sokoto mai faru da ita ta tashi daga aiki dakarun ubangiji ne sojojin allah da annabi dakkan matasa suka aika matsayaciya lahira kai ma wannan karin mara kunya in ka isa ka fito fito ka mai inda zaka sai na yace an taɓo lalami sasa wuya ko salman rushidi da ya abin da ya tana ganin shi ya lalace a ɓace wasu sai sun kare sai kaga Allah ya ganar da su su banci ashiya kan shirye suke kar ku iyakan iyakanta kenan a ah, Qur'an ya riga ya conditional ga ka shirya za ka yi abinda muke sa da su Allah ce za ku yi kashi kuna yi to imanin mu ya kawo kuma ya zama kun zama desperate saboda kun kafa hana addini in kun su ku hana sallah kowa na zakka kowa na iyayenku masu yi ina labarin su an yi kafaran da wuta ma suke kama su ce muhammadu ba wuta ka ce ba to ga shi mulke ta gaushi saboda tsabar bushe zuciya ta fi ƙonar amma sai shi ya taimake su ko ina suke an yi lokacin da sallah a makka duka duka musulmin duniya in ka kasa taron nan naku to sai mu ɗauki kashi ɗaya cikin ɗari naku su ne musulmin duniya a lokacin sai dai kai lissafin sallah a makka a lokacin sai ka kirga a ɓoye ake yi yanzu kuma kafirci a maka ina yake waye wannan abu ɗin sau ku daina walar da kanku yi musamaniya kaki ɓata fuska ne jarraba su gani هذا لا تجربه تراث انتي he who speaks at ذا sky that is his faith من بفق في السماء لطخ وجهه ها ايش من يقول الله يفكر في ثمانية وجل دفك الدرجة فنشي لا بما كرتي بنو النذير أمدينة يا أبا القاسم لا أتتونان بسوط ga wurin zamanka da banu ƙurai ba kai a shirami suka tona suka samo tabarma irin ta kaba suka ce tafar da lahuna wanda ke tare da Allah mala'ika jabra'il ya ya rasulullah kaji kaji sai juya wayan korona ta kuma zanzanan ƙananan ƙwari maka zabga muku bulala daya sai ku ruga da gudu misali da su wancan wuta ma suke kama ta mu bulalan mu sai bulalan ilimi don ka zan kana rigima ya ba da abun faɗa ne Allah ya fi kan Ahmad Didan ya taɓa ƙalubalantar Paparomo John Paul a zo a yi debate a bin Rome. Hadidu ya ce zan ɗauki nauyin jirgi a jiki. pop zai nauke har ya mutu ba yi ba shi ma na yanzu ya shirya dubbar da zai iya wa muke zaga wani mai da'awa malanta zo ai to ai da'awa zan ce mana ai abin da ya faru a daina zagin su kana da hankali kuwa ƙwararri ne ke zagin su ka taɓa jin musulmi ya zagi annabi isa in ma annabi isan annabinsu ne ba su ba ne shi yasa na mamaki na ce to ai mu muna zagi annabi ku wa ya gaya maka annabinsu bayan sun kare shi. annabi isa dan maryam mu muka san shi Allah ya kara mai aminci so 25 Qur'ani ya ambace shi akwai sura sukutun da guda sunan mahaifiyar shi a cikin bible tun daga littafin fitowa littafin farawa fitowa kubuwar shari'a lissafi ru'ya ce yohana har ƙarshe babu inda aka ce ainihin gospel according to mary don girma mata amma muna da suratun maryam ka ba su amsa ta ilimi bai kuma ana mu ce wanda ya taba annabi hukuncin shi a kashe shi shine hukunci amma mu ba ta ratsi muke ba da hujja ta ilimi hukuncin daukan mataki na doka ko masu mulki da kuke cin amfanin musuluncin ko abin ta yi a kanku musuluncin shi muku gata a kujerar mulkinku amma sai a ji ku tsik duk kuna ta kai kawo hada-hadan kasuwancin ina wancan jam'iyya in an ji kanku an taɓa can su zaɓen yanzu da yawa daga cikinsu ya fi jin tsoro ka ce zai faɗi a zaɓe wallahi daga ce da shi Allah ya sa ji azaba ya ce Allahu gafurur rahim mai gafara ne amma zaɓe na haka ne ko ba ka ba kamar da na faɗa ka ga wani yana da ainihin ajanda 2027 in ya ƙare 2031 in ya ƙare 2035 in ya ƙare 2039 in ya ƙare 2043 daga nan sai kuma ko da Allah zai jira shi da mai irin wannan buri na hauka da mai burin Allah ya kai mu Ramadan mu yi itikafi hali ya tsauya ne masala ɗaya eh, suke to idan ya rufe kawai a taɓa musuluncin da ƙur'ani ba ka jin bakinsu cewa to abin nan isa ka ba ma wannan ba har ka ga a zo wai a kashe mana mutane a maiduguri wai kuskure a kai me yasa wannan kuskuren ba a yi a kudu me yasa ba a yi a kudu wani ne bincike ce irin wannan abin kusan sau goma sha uku ya faru a arewa ka taba ji a yi jobo dai ka taba ji a lagos sai mu wacce al'umma ce mu haka misali sojin amerika ba suna kasan ba me yasa ba su yi maganin rashin tsaron ba ashe manufa ce to bari su turo irin waɗancan fantararrun a fata wani abu don rikici ya tashi saura ko waɗanda rashin tsaron kasuwa ce gare su akwai wanda suke bukatar bari su yi don wai rigima najeriya ta fantsami ba za ta fantsami ba duk ku kare makircin ku ajiyar allah mutu bi zai idan yan ipop ipop inda amerika suna baza muku kariya so aka fi kama da harkar kwaya da banna kasashen duniya ba mu bane ko ne to don haka Allah na gaya mana cewa abinda za su yi ana so ka fi saka ne shi ko wanda ke da abinda zai faɗi ta fuskar karatu da ilimi ya ba ba muna nufin cewa ba za ka yi fushi ba ne an taɓa da za ka yi fushi kamar da muka faɗa in kuma za ku zagi kowane musulmi amma ba a zagin annabi mu mai shiru a zariya kuke annabi isan ba na ku bane maryam ba ta ku bace na na maryam inda za ta zo duniya a yau da hijabi za ka gani da kuma wannan na taɓa gaya ma wani fasto tuntun tuntun a ikwere ce. can cikin rivers fiye da shekara talatin da biyar na ce pastor look at you and look at me I am more like Jesus than you are na ce eh na ce yes na ce na fi kama da Yesu sama da kai na ce ka ina da kewa na ce yi nko yi nko yi nko get out ni ba ka da gemu na ce ka fi kama da jujuwa sai ce ce this man. malam yadda ka jini to ne kuma ce ni na ce na fi kama da annabi isa duk da nage look at you da kai koyi na ce yata mahaifiyata matata yar uwata musulma ta fi kama da nana maryam dan za ga ta fito cikin hijabi kalle yan matan ku cikin tsiraici kuma bible ka ya faɗa a cikin littafin first corinthians cewa laifi ne ga ya mace ta yi kwalkwabo da aka tauri da me sa ba kwalkwabo sai ka ga da yawa ba san ma masu nasu shi yasa nake cewa bible ɗinku a cikin littafin matthew 5:9 sabon alkawari ga abin da annabi isa kuka ce ya ce ya ce peace ko kuma blessed are the peacemakers a bible masu albarka su ne masu kawo zama lafiya cikin jama'a ba ƙur'ai ne ke ja maka ba ya ce wannan kafiri matsoracin ga abin da bible ka ya faɗa blessed are the peacemakers a cikin the book of matthew chapter 5 verse 9 masu albarka su ne masu kawo zama lafiya ka kawo zama lafiya ka kalli annabin musulmi ka faɗi abin da ƴan uwanka kiris masu hankali ma suna Allah wadai da kai Ka shiga kaga lalatacce ne ko matsoraci fitar cikin jama'a mana an turo ka ne don ka tada hargizi hargitsin zai cinye ka ya yi consuming ɗinka da waɗanda kake musu aiki al'ummar zalla ce ƙara da waka suke daga abin da bible ɗinka ya faɗa ku rike da kyau terme maktab it is blessed of the peacemakers for kaza kaza kaza yanzu kai peacemaker ne ko kuma troublemaker da su ka fa'a littafin ka shi ma musulmi in ka same shi ya fa'a qur'ani babu laifi in ka iya kai kotun ayan ka ce da musulmi ka kauce hanya ba shi kenan ba muna lazumta maka abin da ta muke to amma kamar yadda na faɗa dan kadakicen kadakinan ne ina masu mulkin haɗa zo na faɗa akwai gwamnan da ya ce shi jihar shi jihar kirista ce ko bai faɗa ba shi ne ministan abuja a yanzu lokacin yana gwamnan a rivers a jamhuriya ta biyu akwai gwamna ana ta da shi donald duke gwamnan pdp a lokacin cewa shi fa jiyar cross river za a gudanar da ita ne bisa dokokin bible canonical gospel guda hudun nan, matthew na john luke har muka ci kata abin da muke so kenan ai ku yi haka kuma mu yi namu lakum dinukum dokar shan giya a bible kusan tsananin sayar na qur'ani amma suna ta rigima sai sun kawo giya kawai to abin da ke akwai waddu law takfuruna kama kafaru na sau. so suke ku zama arna inda suka zama arna ayi mu inda ana shari'a a Najeriya za mu na lafiya ba mun ce ku yi shari'a ne in dai mu sata hannu mu za a yanke ko Allah kiyaye na ku na rabu da ku to na din ma a baya dai ba ta bari wai kuna faranta mu abin nan kun samu wani na ce da ku wai ana kashe kirista a Najeriya yanzu gashi ne yana ta fama da kanshi yanzu. ba a taɓa samun shugaban da farin jinin shi mugun faɗuwa ba irin wannan mutum 73% tun zamanin baya zamanin richard nixon wanda a zamanin shi abin kunya da ake kira mai watergate sau nan ku je ku yi da shi ya kawo muku ɗauki misali me zai yi mu allahu maulan ladina Amin, allah shi ne shine lamarin lamarinmu كافر لا مولى لهم باسد مجمعين تلمي الله هو ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوا يخرجونهم من النور إلى الظلم أولئك صنع في الخالق فبين كان ومشكا قصور كل شيء نسائي أما قول لك إتشوى نسائي مجرون مسلم كنا تغنكو سوزون بدأ قرارات har na faɗa har hutu ainihin kuka bayar da ramadan muna farin ciki dan ɗaga daraja ne wani suka yi su hutu wani kafare ne wani an shafi ainihin hutun ƴaƴansu ba wanda zai yi zai ɓace in ba munafikin musulmi ba sai munafikin musulmi amma me ya faru da ka sai kuka sassauta saboda kuna jin tsoron su mushen gizaka ka ka mutu kana bayar tsoro na'am to saboda haka muke cewa dokokin gashi nan a cikin littafin ku bayan kun ji wannan a cikin tsohon alkawari na bible dai wato littafin isaiah kamar da suke cewa sura ta ba na son ce sura dai ka ce ainihin wato alkalami na farko an gane ko da kuma ainihin lamba ta goma sha takwas sura ba ta ku ce ta ce ko kuke tasowa a bible sura kaza wai za ta sura namu ne addini ya kamata ya ba ka duk abin da kake da shi to ya ba ku ba eh a sura aya namu ne addinin ka ya baka komai karka taba mana kayan da sunan ku zo kana sunan wani pastor yusuf ina ranku da wannan ka taba jin ainihin imam jasad ai baka taba ji ba ko ne saboda yaudara sai ku fake da sunan musulmi saboda a babu abin da za ku faɗa tare da haka akwai masu hankali cikin ku ba sa irin wannan zagi da waɗanda sun suka yi ina fata an gane ko saboda haka a cikin littafin ku kamar da na faɗa yanzu na karanta muku na farko a sabon alkawari makka biyar tara yanzu kuma a isaiah ɗaya sha takwas aka ce littafin yana cewa come on let us reason together ku zo mu zauna mana abinci abubuwa tare reason to don ma da reason sai ne sai ku jina ko shine abinda ko masu zagin na kuke da shi ai mai abun faɗa baya faɗa faɗa faɗa ba ta kawo faɗa to kuma rasa abun faɗa ne ta fuskar keke da keke yasa kuke abin da kuke yi irin su jini suwaga manya-manyan fasocin amerika da suka kara da ahmad da ba su kwashe da daɗi ba irin su yusuf bakas irin su ɗan baiwa wannan mutumin na india ku tana nusun shi zakir abdulkarim naik na'am ba kuwa iya tunkaro to anan muna da su tun da mun zo na kudu an sha dubet din sai su kwashi kashin su a hannu sallah a bible din nan haramcin zina gashi don haka yan uwa nan yake cewa ku zo mu tattauna abu na hankali mana to shi za ka yi aiki da babu da sai ka zo ka me ka game da qur'ani let's reason together haka qur'ani dama ce da mu qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin bayan kuma a cikin littafin Thessalonica a da cikin Bible sura ta biyar aya ta goma sha ɗaya take cewa prove all things duk abin da ya zo ka tantance shi da ilimi sai ka tace da ilimi prove all things littafin ka daɗin daɗawa har wa yau a cikin littafin james uku sha bakwai aka ce magana mai kyau ita ce alamar wayewa da sauran da yawa za ka kawo hikimar shi ne ka nuna nuna musu cewa ashe bata ne dama batar suke fi amma kamar da muka faɗa masu hankali masu son zama lafiya ba su duk abin da littafin ka in ya faɗa ka faɗa ba mu da matsala ni kuma abin da qur'ani ya faɗa yace innal ladina yakfuruna alkitaba dole in faɗa kar ka zo ka ce an zagi wani wani ne da sunan malanta ya zama kamar yan goya ma'arna ko kuma kafare bayan misali ba ka ake ilimi kuma daɗin ta ba wanda zai rubu da irin da sunan ilimi ko wani interfaith na faɗa a baya lokacin da gwamnatin kano 2022 ta shirya gagarumin taro na nigeria ma'ana taron zama lafiya tsakanin mutum da kira ba gwamnatin ta ɗauki nauyi ba ta ɗauki nauyi ta kashe dukiya ake wannan taron ni ne shugaban wannan kwamiti ɗin wani babban faso ɗan kan shi ne mataimaki na a cikin taron amma duk da ka a afirka house ba lokacin da ake ibada ba suka barke muna sallah ma suka barke da tafi irin da coci suka zagi hospitality na ina tolerance din mu muka gayyace ku muka kashe kuɗin mu aka yi komai da komai to ina magana cewa kuna da maturity ina karantar ruba ina magana ne ga waɗanda suke cikin su fantararru amma akwai masu hankali ai cewa idan aka mare ka a wannan ka sake ba da wani ina yake musu dawo shamakil kar ku yi kisa ya kuke kashe kashe misali a plato ina karantar babu ɗin nan mu wa cikin na'umarsa hankali ku caccake su ku ce kun kauce mu addinin ku abinda muke so ku zo a gwada mana amma idan ka rasa gaskiyar to sai ka faɗa kuma cikin halaka kuma wannan ba abu ne wanda yake sabo ba an daɗe ana yi saboda haka abinda muke so ba kamar haka na farko musulmi ku farka ku ci gaba da karanta littafin ba ku ci gaba da karanta addini kyau ku kasance masu haƙuri masu juriya masu juriya ƙarya ita da kanta take rusa kanta da kanta kun gane ko sannan ku nuna bukatar zama lafiya da kowa yanzu waɗanda suke ba musulmi sun fi samun kwanciyar hankali a kano sama da musulmi a kudu aka ne ko ba haka bane ashe kwace tun gaskiya kenan ga sunan sun wanta ya gan su har cikin mu masu sai da kosai masu sai da masara kai ka isa musulma ta sai da masara a wannan wuri kun fi samun natsuwa a mu har kuna da wurare a kano wai no man's land har mutum ya je irin su garo kungoni a sabon gari ba ka isa ka je kawata ya wurin ba sai ka je ihiyala ka je ingidi ka je a ka je ka je ka gani misali da mun zauna mun ga abin da ke faruwa ne so wane ne most tolerant wane ne wanda yake accommodating ku yi kanku adalci mana har ka gama makarantu ma ku mamaye mana biyu ce nawa muke da adadin ku a ciki nawa muke wa dalibai a jami'ar da suka aya musulmi nawa ko gidan abinci ne ce na musulmi ma za ga muna cin nawa motoci daga nan kano suke zuwa suna sufuri a irin su obal afu da sauran motocin kano amma na musulmi in suka bi sai fashi da maka kun taba gani mun je mun sato ƴaƴanku mun kawo su amma na kuke sace ƴaƴan musulmi kuna kashe to wa ke kan gaskiya kenan a fili yake tare da kuma lusaranci irin namu da rashin kulawa saboda ka na farko ku riƙe addini ku karanta shi da kyau sannan ku karanta littattafansu ba don ke janja da kowa ba a'a saboda haka din na da rana yana da rana kamar da to ga inda ba kuke na littafin na ku inda gaske in dai addinin ku ya ba ku komai me yasa kuke ta aro kayan musulmi na biyu masu mulki masu girma da sarakuna masu daraja da malamai iyayen al'umma da masu dukiya ku haɗa kai in an taɓa addini ku fito da sanarwa ba faɗa da kowa kuke ba ku ce su za isa haka zama lafiya muke so ku fito da laifukan masu laifi in cikin musulmi aka samu ku hukunta amma ba ku zauna shiru ba a jin motsin ku sai in kaya kayan mulkin ku ya zo ba wani ya taɓa wani wannan yawo kun ce a kama shi amma a taɓa manzan Allah ku ja baki ku yi shiru sai Allah zai taimake ku kuwa wallahi za ku samu taimakon Allah ba ku san da wannan la ilaha illallah abu na gaba kuma shine ku yi kokari ku ƙara haɓaka zama lafiya tsakanin ku gage ma halartar majalisai na karatuttuka na malamai inda ake karantar da tsarin lahu tsarin rasulu tsarin sahaba a fahimtar kaza na biyar matasa ku tashi a yi sana'a a dage man samu sana'a a cikin ita gaba a haɗa kai a girman masu girma cikin malamai cikin masu mulki sannan ku ci gaba da shugabannin ku addu'a waɗanda Allah ya jarrabe su da mulki don jarrabawa ce an gane ko yan uwa da ke kokarin za su fito zaɓe zaɓe gona gona alhamdulillah cikin yan uwa ɗaliban ilimi malamai da suke son su fito to muna so mu ƙara sani kwatamin na da yawa zurfin ɓannan na da yawa to amma a lokaci guda to sai mu tsaya mu zura ido ina tare da ku bai kamata a tsaya ba amma ka san da ne kake dile in ka samu dama duka duka shekara takwas in za ka yi gyara ɓannan to a romu kanka je garin gyara ka rusa matsayi da daraja Allah ta rayuwa. wani irin tsaka ne wuya ne kama kuma sai mu tsaya gefe wanda suke ba wasu na mulkan mu na a fito amma ka san wai irin wato matsalar da mutum zai tunkara saboda haka muna addu'a da waɗanda suka fito din ko suka zo da fito Allah ya mana ya musu da muka kamo da kasa tara da me da fito da kai mulkin ne ko so kuke a so a sanka ba na jin akwai wani malamin da zai dan haka tunani na tunanin akwai ɓanna ne bai kamata a yi shiru shi yake kyau amma ka san ne na biyu yaya za ka yi dole kana ji kana gina wani abu sai ka kawo da kai ga wani yanzu ka ɗauki misali inda ba samu malami a ce shi ne gwamna a kano malami ne da sunan ilimi ina tsammani ba zai bari a ce wani yaro ya shiga gida ya kashe rai bakwai haddi jariri da ji farija a ce bai ɗauki matakin kashe wannan yaro ba na tsammani yi amfani da executive power kar ka jira kowa wani zai to ai ba zai iya ba saboda dokokin kafa to daga cikin da za ka fuskanta in suka zo musabaka kaddara musabaka sai wani ya sata kuma Allah ce ku yanke hannun barawo kana jin zan iya yankewa a wannan kudin da ake ciki da wahala ko sai dai in yanke in kuka zama ku yi impeachment dina domin ga abin da Allah ce aydihuma والسارقة bima kasaba na kala min Allah wallahi الله wa inna وإنا ina highlighting ne ban shiga cikin zurrar maganan ba abu ne mai matsalar gaske wasu yan uwa suka hango to bai kamata mu tsaya a musawo a akimbo ba mu shiga a karatu to Allah ya ba mu nasara ya kuma ainihin sa alkhairan da ake tsammani a gansu a hannun mu karara maka kiyaye hadarin fadawa cikin halar cikin wannan tafiya da da sai shafi kima wanda ba ma fatan wannan kuma Allah shi ne mai taimako mai agaji mai kulawa da mu uwa musulmi ina ganin a taɗaice har abin da muke da shi kenan na wannan darasi saura ka karatu ya dawo kenan yadda Allah za ci gaba da karatu haka Allah ya samu dace ya yi mana taufiƙi inda tambayoyi to sai a yi kafin mu tashi ko sanin cikin addu'a friday zuwa kusan ina da tafiya a waje zuwa europe a ɗaya daga cikin kasashe kuma zan da sallar juma'a ne a can bisa bukatun yan uwa sau kusa cikin addu'ar ku akan Allah ya samu dawo sai mu ɗora kan ainihin karatu wassalamu alaikum wa